This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 sai kuma 60 da kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Masar ta kuma kai wani farmaki da jiragen yaƙi a gabashin Libya jiya Litinin a wani matakin ramuwar gayya kan 'yan ISIS saboda kashe 'yan ta a Libya. a denmark kuma kafofin yada labarai suna ba da rahotannin cewa dan bindigan nan da ya kai hari a wani taron kan yancin magana da kuma a wani wurin ibadar yahudawa a birnin copenhagen tsohon mai laifi ne da hukumomi suka san da zaman sa yau talata ke sa ran bude wani taron koli kan hanyoyin yaki da masu tsauran ra'ayin addini a nan birnin washington To kanan labaran kenan tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi adabo da jam'iyyar PDP da ake ɗaukarsa a matsayin uba. To koyaya 'yan gaban goshinsa suke ganin barin jam'iyyar da ya yi? kamar su guda biyu da ɗaya da uba akwai hakkin kasa a kansu shi uba duk fushin da zai yi akan ɗa ko ma mai ɗan nan wani ɗan na dai ɗansa ne sa ne a jikinsa na biyu idan kuma shi ɗaya da mahaifi wanda yake na cewa yanayi na fushi ko wata wani abu da yana ganin yana abubuwan da ba ba to ɗan nan ba cewa wannan ba ne. to a maiduguri kuma talakawa ne ke allah wadai da yadda aka take hakkin su lokacin ziyarar yaƙi neman zaɓe da janar buhari ya kai jihar. lokacin da janitor ya zo ba yi mai haka ba mun zo mun tare su ni da lokacin da ya zo na zo a matadin shi shugaban kasa na ne ba wai saba saboda fati ba to na sakkwato kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo imam aliyu Masar ta kuma kai wani farmaki da jiragen yaƙi a gabashin Libya jiya Litinin a wani matakin ramar gayya ba tare da wani ɓata lokaci ba saboda kisan gillar da aka yi wa Kiristoci 'yan ƙasar Masar ɗin mabiya ɗariƙar Coptic da 'yan ƙungiyar ISIS a Libyan suka aiwatar. masar ta kashe mayakan sa kai masu yawa har ma da wasu fararen hula a harin na bama bamai da ta kai kan garin da ake kira darna inda aka hakikance nan ne tungar mayakan sa kan kamar yadda jaman kasar su kai bayani garin yana da tazarar kilomita 300 gabas daga wurin inda aka kashe mutanen a jawabin da ya ta talabijin shugaban masar abdul fatah el sisi ya alkawarin mai da martani ga kisan da aka yi wadda ya kira mummunar ta'addanci Mr. Sisi ya ce Masar tana da ‘yanci ta mai da martani kuma kan hanyar daga a ganinta da kuma lokaci da dai dace kan waɗannan ‘yan kisan kai bara gurbi waɗanda ba su da wata siga ta mutanen kwarai. Tare da goyon bayan mayakan ƙasar Libya waɗanda su ma suka shiga jerin harin ƙarƙashin gwamnatin ƙasar wacce take samun goyon bayan hukumomin ƙasa da ƙasa a harin an auna rumbunan makamai da kuma sansanonin horaswa. kishiyar majalisar dokokin kasar wacce take tripoli mai samun goyon bayan yan tsatsauran ra'ayin sun yi allah wadai da hare-haren suna cewa hakan ya kauce wa dokokin kasa da kasa da kuma diyaucin kasar libya masar dai ta fara daukan wannan matakin ne bayan da aka nuna wani faifan bidiyo a intanet jiya a ranar lahadi inda aka nuna hotunan yadda aka datse kawunan wasu mutane maza waɗanda aka kama ana garkuwa da su a libya cikin watannin ba bayan nan A Denmark kafofin yada labaran kasar sun ba da rahotanni cewa dan bindigan nan da ya kai hari a wani taro kan yancin magana da kuma a wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Copenhagen tsohon mai laifi ne wadda bai juma da zama tsagera ba kuma sai ta yi hakan ya auku ne yayin da yake fursuna. Yan sanda ba su bayyana sunan dan bindigar ba amma kafofin yada labarai sun ambace shi da Umar Abdulhamid al Hussein wadda aka daure saboda mummunar sukar da yi wa wani fasinja cikin jirgi da wuka. ana ƙara samun bayanai kan ɗan bindigar ne yayin da dubbin dubatan 'yan ƙasar suka hallara a fadin ƙasar baki ɗaya domin karrama mutanen da ya halaka a birnin copenhagen prime minister ƙasar tare da yariman ƙasar mai jiran gado sun hallara tare da mutane kimanin dubu talatin a cikin wani yanayi na sanyi mai tsananin gaske a daren jiya litinin a cibiyar raya al'adu da ke birnin domin karrama waɗannan mutane jaman ƙasar tare da prime minister ella tony schmidt sun faɗa jiya litinin cewa babu alamun cewa ɗan bindigar wadda ya kai mummunar harin a wani taro da aka yi game da yancin faɗan albarkacin bakin mutum a babban birnin ƙasar copenhagen da kuma a wani wurin ibadar yahuda ɗan wata ƙungiyar addini wato ɗan wata ƙungiyar ta'adda ne shugabar ƙasar ta ce ɗan bindigar mai shekaru 22 da haihuwa ɗan ƙasar ko kuma a ƙasar aka haife shi kuma 'yan sanda suna sane da shi saboda ya aikata laifuffuka daban-daban da kuma kasancewa ɗan banga sai dai firaminista ta ce ɗan bindigar da 'yan sanda suka harbe suka kashe shi tuni masu bincike ba su danganta shi da wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin islama ba waɗanda sai ta yi suka kai shi hali da shiga Yau Talata ake sa ran fara wani taron koli kan hanyoyin yaƙi da masu mummunar tsatsauran ra'ayin addini. Taron na kwanaki uku da jami'ai daga ƙasashe masu yawa za su halarta za a gudanar da shi ne a nan birnin Washington DC. wani babban jami'in gwamnatin amurka ya faɗa jiya litinin ɗin cewa idan ana batun yaƙi da masu tsauran ra'ayi ne gwamnati kaɗai ba ta da cikakkiyar amsa kan wannan batu jami'in ya yi magana ne yayin da ke bayani kan sabon shirin fadar shugaban amurka ta white house na haɓaka sabbin matakai na tunkarar irin waɗannan mutane jama'a amurka suka ce burin shine karfafa jama'a gwiwa su yaƙi irin wannan hali suka ce a lokacin taron kolin waɗanda suka shirya taron za su yi magana kan irin shirye-shirye da suke aiki a nan amurka inda aka kafa su a biranen boston da los angeles da kuma yankin minneapolis st paul ana wannan taron kolin ne ba da jimawa ba ba nan hare-hare da aka kai a birnin paris kan wata mujallar barkwanci da kuma harin da aka kai a denmark da kuma bidiyon da 'yan kungiyar isis suka nuna ranar lahadi inda suka datsa kawunan wasu misrawa a libya kiristoci 'yan ɗariƙar coptic to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Amurka ta ce ta damu matuƙa kan taɓarɓarewar al'amura ciki da kewayen garin da ake kira da Beltsabe a Ukraine inda ‘yan tawaye da suke samun goyon bayan Rasha a yankin suke ƙin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙasa da ƙasa ta shiga tsakani aka ƙulla kan rikicin da ake yi a gabashin ƙasar. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayar jiya litinin ta ce an wato an wato ana keta yarjejeniyar har sau 129 tun a daren Lahadi har aka kashe mutane biyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka jin saki ta bayyana keta yarjejeniyoyin da gwamnatin Ukraine ta ba da labari a kai a zaman takala da take barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta da kasashen Rasha da Ukraine da Jamus da Faransa suka ba da sanarwa a kai cikin makon jiya wacce ta buƙaci 'yan tawaye da dakarun gwamnatin ita Ukraine su janye manyan makamansu. amma madigin 'yan tawaye edward basurin ya faɗa ranar lahadi cewa mayakansa ba za su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta a belseve ba kuma babu alamu har zuwa safiyar yau talata cewa shi ko shugabannin 'yan tawaye suna da wata niyya na janye wannan shawara basurin ya ce ba za su janye makamansu ba har sai an yi sa'o'i 48 da tsaye da artabu labaran duniya kenan kuka saurara To jiya dai aka raba gari tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da 'ya'yansa na siyasa da ke jam'iyyar PDP tare da ficewar da tsohon shugaban kasar ya yi daga jam'iyyar da kuma keta katin sa na zama memba. ta wakilin wakilinmu mahmud ibrahim kuri ya tuntuɓi gwamnan jihar jigawa sula lamidu ta wayar tarho wanda yake ɗaya daga cikin manyan 'ya'yan obasanjo a siyasance domin jin ra'ayinsa dangane da wannan lamari ka gane wasu mutum ya kama kowa mai dukkan nau'in ɗan adam da na fushi da na kuma ainihin farin ciki amma bambanci shine shi shugaba ne a najeriya ba ma a fili ba shi ya ƙi da kan najeriya sannan ya zo shugaban najeriya a farar hura a pdp kuma ka san shugaban da ke kai a yanzu ɗansa ne shi kawo shi saboda haka a matsayin guda biyu da ɗa da uba akwai hakkin kasa a kansu shi uba duk fushin da zai yi a kan ɗa ko ma mai da ɗan nan wani ɗan nan dai ɗansa ne jininsa ne a jikinsa na biyu idan kuma shi ɗaya da mahaifi wanda yake na cikin yanayi na fushi ko ta wani abu da yana ganin na abubuwan da ba ba to ɗan nan ba a cewa wannan babban sa ba ne saboda haka wani ne wanda yake babu daɗi ba san jiwo shugaba ne ko ubanmu ne a siyasance amma dai magana ne akwai hakkin shugabanci a kansa cewa komai wuya komai masifa komai fushi komai wani baka akwai da ke tsamanin babba ya sarrafa yanayin fushinsa a siyasance ubanmu ne ba za mu ce za mu guje shi sannan dan nasa da yake shine shugaban sa Najeriya babu za a daure ce shi kuma ce yi da sa saboda haka Allah bai so ka kawai wannan yana nufin ire-iren ku da ake ganin ku na hannun damar Chief Obasanjo ne za ku je ku lallashe shi domin ya sake nazari game da wannan mataki da ya ɗauka na fita daga PDP? Kusan faɗin cewa a matsayin Najeriya ƙasa wacce ta shiga uba iri-iri marasa daɗi a rayuwarta wanda ya kai haka ya kai yakin basasa kuma su suka yakin nan suna ka damarkin fara hula akan kokarin da cewa za a samu cewa an samu sulhu a Najeriya haɗin kan 'yan Najeriya gaba ki saboda haka wannan yanayi da ake ciki a Najeriya yanzu kusan hankali da kowa fushi yake to hadarin shine ne idan babba ya fushi to kuma ai akwai hadari duk wanda ke Najeriya yanzu ba wanda yake abin da yake akan matsayin ainihin tsari ko yanayin kasa kuma ko kasa yanzu hakan nan mutane da yawa daga arewa wanda suke inyamurai ko sauran kudu suna gudu sannan kuma mutanen mu daga can kudu suna gudu kaga ashe an shiga wani da yake sai dai kawai manya su ƙara hakuri su kai fin su nesa sannan wanda aka adaba mulkin a yanzu aka ce za a yi su kuma aka ce an yi su an kansu ga abin da ke cewa kurakure ne sun gyara shi don mukan shi ne da cewa yi shi kawo jamus ba zai shi ba bai san su Najeriya ba. Amma Your Excellency Obasanjo fa ya fi shekara guda yana bayyana ra'ayinsa kuma ya ci ya ba da shawarwari a matsayinsa na uba a asirce har kai ya rubuta wasiƙa baro-baro kowa ya ganta a duniya. Duka ba a gyara ba, ba ka ganin cewa abin da aka yi masa bai kai a ce ya ɗau wannan matakin ba? Yani haɗin PDP a cikin jama'a shi ne ainihin maganin abin da ya kai ganin ka fadin halayyar shugabanni ta ma koma me yi a kan ciwon rai kan shawara kaza kaza akwai hukunci da ba ya sa akan fushi ba shi ne matsayina kuma fushi akan ɗanka kuma ɗan nan naka nan duk da kai a duniya bayan za a ce ba ɗanka ne ko me za su ce masa shi yake yin kira shi shi ya yi bai shi a ce in za a je da in za a ka san da DNA ko idan ka tsaga jikin jinansa a sa za ka cewa a siyasance DNA na sa nan gwasan ne haka shi wasan ka za ka nasa zan saboda haka muhimmin shine ta ji ko koma mai koma shugabanni suna da siffofi fushi akan wani abu ba ko mai zafin abu ko mai gazawa a zo a yi wannan abun a fili ina ganin ba shi ne magani ba wannan abun da ya din da wannan fushin da ma koma ko me kaza kaza bai dauke ce shi kawo jinsin Najeriya a siyasance. gwamnan jihar jigawa alhaji sula a da mahmud ibrahim kwari to dangane da ficewar obasanjo daga jam'iyyar pdp mansur almu gumel ya aiko da sako cewa barin pdp da olusegun obasanjo ya yi dai bai zo mana da mamaki ba ganin yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da shugaba jonathan to za ku iya ci gaba da muhawara akan wannan batu a dandalinmu na facebook To bari kuma mu je jihar Borno Najeriya inda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ya kai ya yada zango ga Haruna Dauda biyu. a jiya ne dan takarar shugabancin najeriya a ƙarshen inuwar jam'iyyar apc janar muhammadu buhari mai ritaya ya ce zai kawo ƙarshen rigingimun boko haram idan aka ba shi damar wa shugaban ƙasar nan janar muhammadu buhari ya bayyana hakan ne a lokacin da yake kaddamar da yakin neman zaɓe a jihar borno da ke fama da ƙalubalen tsaro dan takarar shugabancin ya kuma yi alƙawarin gina dukkanin gidajen da aka ƙona ko kuma aka lalata sakamakon rigingimun boko haram a dukkanin ƙauyuka da kuma garuruwan da aka lalata dan takarar dai bai samu damar yin wata doguwar jawabi ba sakamakon irin rububi da tarmizizi da aka dinga yi a wajen taron ta yi ta bakin wasu mahalla taron yadda suke ji game da wannan ziyarar ga kuma abin da suke cewa. an hana ku shiga ne yanzu an hana mu shiga ku security men eh, me kuka yi kamar ba abin da muka yi kun bayyana kan cewa ko mun bayyana ah, tun sai ka zo na aika bayyana kan kan gura akwai wani abin da daban ne da zaka fiye da wannan to yanzu ganin cewa ka zo taron Buhari na zo taron Buhari security men sun hana ni gashi na ga an bai wannan sanda tsallaka ta kasa yan sanda da kansu ma sun wasu sun an hana su me dalili lokacin da jiratar ya zo ba mai haka ba mun zo mun tare su lokacin da lokacin da jiratar ya zo na zo a matadin shi shugaban kasa na ne ba wai dun saboda party sa ba ba ai mana haka ba wannan kuma dun saboda party na ina son wannan bugudi kuma da an zo an hana ni wai jiran Muhammadu Buhari bai samu dama bai samu kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar ba sakamakon irin timurtsi da aka dinga a filin taron sai da mata da maza gaba daya ana tuttura su sai wanda Allah ya yi tsoron ya wannan sai daga bisani an samu tashin wata 'yar karamar bom a unguwar muramti dab da shiga garin maiduguri inda ya raunata wasu mutane uku gama dai abin da ɗaya daga cikin irin waɗannan 'yan ƙato da da gora cewa wannan abin da ya faru a yau ba mu ji daɗin shi ba especially ma yau rana ne na farin ciki a gare mu saboda dan takarar shugaban kasa janar muhammadu buhari zai shigo maiduguri rana ce ta farin ciki wannan abin ya zo ya kasance wayan sojojinmu suna kokari iya kokari wayan nan bata gari ne wayan da ba su son karshen wannan tashi ko ana cewa gurnet ne zuwan yaran nan ko suka bar shi so allah da ya san abin da ya faru bom ne ya tashi amma bai kashe kowa ba mutum uku sun ji ciwo eh. ah. a wani wani rahoton da ya shafi batun tsaro kuwa rundunar sojan kasar ta fitar da wata sanarwa da ke dauke da sa hannun major general chris olukalade wanda ke cewa rundunar sojan na ta samu nasarar kwato garin manguno da marti da kuma wasu ƙauyuka da ke kewaye da waɗannan garuruwa wanda ce yanzu hakan suna ci gaba da nosawa don ci gaba da kwato wasu garuruwan da yanzu hakan ke hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram sai dai babu wata majiya da ta gaskaka ko kuma ta ta wannan batu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaishe kare yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ba abinci, ba sana'a, ana kashe mutane wannan ya dame mu. Kuma ana magana security. Ina security yake? Tahowa shugaban kasa President Goodluck Jonathan akwai abubuwan da aka samu da yawa waɗanda can baya ba a taɓa samun su ba ina ga ko da wani santimen mutum zai diba ya kamata ya yi adalci ya fahimci cewa to mutum ko da ina ya mana adalci sai mun canja wannan gwamnatin jama'a barkamu da wannan lokaci da mu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya to mu ma dage zaben da aka yi a najeriya ya dade ba mu karin lokaci na mu zagaye jihohin najeriya din domin jin irin matsalolin da za su yi tasiri a shi zaben da kuma yadda jam'iyyu da ke takara ke kallon waɗannan matsalolin yau za mu shiga jihohi biyu sokoto da za mu yau shiga farko akan wannan muhawara ta zaɓe da kuma jihar kaduna da za mu shiga ta biyu bari mu share fage a sakwatar da wakilinmu murtala farukun sanyin na da farko bare mu soma da jin ah, sunayen su malaman da farko menene sunan malami ah, sunana malam abubakar muhammad sauto ina goyon bayan jam'iyyar pdp sai malami na gaba ah, sunana abdul nasir abubakar ina goyon bayan apc to a malamai kamar yadda muka sani a yanzu haka ana nan ana kammala shirye-shiryen ganin cewa an gudanar da zaben shekara ta 2015 a fadin najeriya baki daya mala abubakar kai da kake goyon bayan jam'iyyar pdp da kai za mu fara da farko ina so in san shin waɗanne matsaloli ne za a ce a nan matakin jiha akwai su waɗanda ya kamata a ce an yi la'akari da su wurin tunkarar wannan zaɓe na shekara ta 2015 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idan kai la'akari da mulki wanda ya gabata can baya wanda muka saba mun cin mu kanmu cikin wani yanayi wanda kazamin yanayi wanda bai kamar babu tsari gare shi don haka mu a jihar Sokoto ba mu da tsari abubuwa su lalace mana ba ruwan sha ba ilimi komai ya lalace don haka ina son talaka su kula da kyau su yi nazari akan waɗannan abubuwan su diba da kyau su gani ba su dinga son jam'iyya kawai ba su dibi waɗanda mutane ne nagartattu suke cikin wannan jam'iyyar me ya alfanu abin da suka zo da shi me ya gaske su me ya kare su sun haɗi suna cika duk mutumin da zan iya faɗa zai cika to wannan shine mutum to bari mu ji ta bakin uh, Abdulnasir uh, kai ne kai kuma kana goyon bayan jam'iyyar apc yanzu ana magana jam'iyyar apc ana cewa canji canji canji shin ta yaya za a samar da canji kenan a matakin jiha tunda kusan shugabannin su ne um, idan ka lura apc ta zo ne ta isko lokaci ba wai ainihin lokacin ne ya tarar da apc ba ma'ana kamin a ce an kafa jam'iyyar apc wadda haɗayya ce ta wasu jam'iyyu daban-daban talaka a najeriya ba a sakwato kaɗai ba ya ƙosa da irin tsarin mulkin da gwamnatin pdp take gudanarwa shekaru aru-aru tun lokacin da gwamnatin pdp ta hau a shekara ta 1999 har zuwa yanzu matsalolin da talaka yake a kansu ba abin da ya rage sai karuwa malam me za ka ce game da wannan bayani da ya haka yan kai la'akari da wannan jam'iyyar ta apc misali a nan matakin jihar sokoto za ka iske ai abin kawai an kan zabo ne domin za ka ga 'yan pdp ne suka dawo kusan shekarar su kusan bakwai cikin pdp suka kuma dawowa saboda wani abu da mu sani ba suka kuma dawo nan kaga nan ita kuma pdp wasu sabbin ɗaya ne ta yi shi yasa ɗazu ni ce ko yaushe mutane su zanka dibin shi su waye nan su waye nan saboda yan ka a PDP kawai ka kosa akan ta to 'yan mutane ne fi jami'a suna ce kawai yan ka waye nan daga ta ci mutum ne mutumin kirki to ke sai ka bi abin ka amma sun taso nan sun dawo nan kaga hailan suna nan wanda sun ka azashi nan da samsin canjin da aka magana babu shi ni tawa shawara ga mutanen jihar Sokoto babu jam'iyyar ta jace jihar Sokoto irin jam'iyyar PDP me yasa kake ganin cewa jam'iyyar PDP ya kamata a ce ta ci zabe a jihar Sokoto eh, abin da ya sani ce haka saboda ina da ganin mutanen da suka shiga cikin ta yanzu mutane na nagartattu waɗanda komi hasa da kana da tabbaci ko baka siyasa kana da tabbaci da mutane ne waɗanda suna kwatanta gaskiya domin sun yi baya don Buharin ma da ake talla ai baya ce ta ya da gaba don haka waɗanda ake talla yanzu cikin nan baya ce take yada masa gaba ga duk mutumin da ya san gaskiya ya lura da hankali ya nazari to ba zai kauce mata PDP a jihar Sokoto ba kamar yadda Abdul Nasir ya faɗa ban so mu wuce sai ka dan ƙara haske akan wannan ko kuma ka ƙara abin nan ya bayyana cewa mutane sun gaji da mulkin jam'iyyar PDP kana ganin duk da wannan ba zai hana jam'iyyar PDP ta yi nasara ba kenan a wannan ba zai hana ta nasara ba a yan kaji an ce an kusa da mulki dama wasu mutane na kamar an kaɗan tsararru waɗanda ka ganin kamar kila wani rashin gaskiya ko wani abu ya sa an jaye su sai su ga cewa to in ba su ba ta bari ko makamancin haka sai su yi banga amma ina ganin jam'iyyar PDP babu ba a taba samun lokacin da aka samu canji ba na al'amuran rayuwa da gudanar da al'amura da ya kamata irin lokacin jam'iyyar PDP yan kai la'akari ta howa shugaban kasa wannan president Goodluck Jonathan akwai abubuwan da aka samu da yawa waɗanda can baya ba a taba samun su ba number one na farko da zan faɗa shine kaga akwai jami'o'i guda goma sha hudu da kirkiro Najeriya waɗanda in ka kula mahiyanci arewacin Najeriya mana fuskantar matsaloli akwai jahilci akwai talauci sun yi mana yawa arewa to waɗannan jami'o'i da ya guda goma sha hudu ya ɗauki guda goma ya kawo su a arewa ina ga ko da wani sentiment mutum zai diba ya kamata ya yi adalci ya fahimci cewa to mutum ko da ina hito ya mana adalci sannan mai hetur a lokacin shi an samu sannan ran da kake tun soja kowace gwamnati abinda a kwanta duk wanda ya taka mata taka shi jonathan jam'iyyar pdp tun bakin lokacin wannan mulki da aka zo ba ka taba jin sadda an ka ce ya kama wani ba ba ka taba jin sadda an ka ce an kai an zuwa ɗarme wani ko ai makamancin haka babu alhaji abdulnasir menene yasa kake ganin jam'iyyar ka ta apc ita ce take za ta iya kawo watakila gyara ko kuma wani sauyi mai ma'ana ga 'yan najeriya wato ko a turai inda ake siyasa ina son malam murtala ka fahimci wani abu ana siyasa ce ta abin da bature ke ce ma ideology na yadda cewa idan aka bi ta hanya kaza za a iya fita cikin sauki a samu nasara ko kuma a'a wannan hanyar da kake gani ba ita ce a daidai ba wacce hanyar ce ke da sauki shine siyasa a turai mu kuma a nan najeriya ai dama da ɗaya siyasa mutum biyu ne ake yin ta a najeriya da waɗanda a 'yan kore ma'ana 'yan siyasa waɗanda suka ɗauki siyasa a matsayin sana'a su shirya kazafi su yi ƙarya su kashe mutane su yi mai su yi mai don a basu su kuɗi su je su yi lalura da kuma shi talaka wanda shike ganin ya ɗauki lokaci ya wuni ya ji hukuri'a ƙuri'a abinda shi ke bukata shiga ɗane ya tafi makaranta gobe bai dawo ya ce ba an ce a biya kuɗin makaranta ba shiga mata ta ta tafi asibiti bata dawo mai da zungurori ya takarda ba tace mata tace tace mishi ga kuɗin magani da aka ce a saye ko za a yi test test kaza ko kuma shiga ɗane da yake karatu ya samu dama ya tafi jami'a shina samun dama karatun nan babu dama a ce mishi sai ya bada kuɗi kaza zai tafi ya sai ta tafi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza kullum burdens din yana ta karuwa yau na yau na na na jiya yafi na yau sauki To a gaishe ku malamai sai mun kawo kashi na biyu na wannan muhawara din. Yanzu bari mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da aka yi ta jihar Kaduna kwanan baya. Wace wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro ya shirya mana tsakanin Honorable Dahiru Yusuf Sabon Garin Gwada na jam'iyyar PDP da kuma Lawal Umar Mai Turare na jam'iyyar APC wanda ke jayayya da wasu ayyuka da gwamnatin Kaduna ta PDP ta yanzu ta ce ta yi kamar samar da ruwa a Zaria. Kuma ruwan Zaria muna kalubalanta shi ai ya ce kwanan nan ranar da aka bude ya ce ba za a yi wata biyu ma za a rika samun ruwa a zariya an samu kuɗin da aka kashe a kan ruwan zariya na rantse da wanda ya halicce ni ko daga bahar za a jawo ruwan ya kamata a samu ruwa a zariya mutane ba mutanen kaduna wayayyu ne masu ilimi ne ba za ka zo ka tadda kuɗi ba kai ta wata wata ka zo ba ka da miliyan ɗari ka zo kai dikiliyarin kana da nayin biliyan kana kwashe kuɗin mutane ka zo kana magana waye mu yanzu abun da muka tsara wato kaga noma bangaren noma da aikin yi ka gane da ɓangaren lafiya da ɓangaren ilimi duk babu a kaduna state duk karya ake yi saboda haka wannan malam nasiru yan rufa'i ai sun san shi kuma billahi lazi la ila illa huwa ko ne rantsuwa ba zan kafara ba idan nasiru ya zo sai an samu canji a gwamnatin kaduna bi iznillahi ta'ala Yusuf da Harika ji abin da ya ce shin ku a matsayin ku 'yan jam'iyyar PDP menene mafi muhimmanci a wajen ku yanzu a gaban ku? A'a mu abin da ke yafi muhimmanci a gare mu mu yi jam'iyyar PDP shine ya za mu yi mu ci gaba da kyautata ma talakawan jihar Kaduna da ayyuka. Menene mafi muhimmanci a wajen ku 'yan jam'iyyar APC yanzu a gaban ku? To babban mahimmanci hankalinmu yana tashi irin yadda ake zubar da rayukan bayan Allah. Wato yanzu ya kai in ka duba baga da yanda aka ɗauko taswira na kashe jama'a da ruguza gidajen al'umma su kansu munafukan turawan amerika da ingila sai da suka tabbatar cewa wannan abu ba mutunci a ciki kuma a ce ma wai wa'annan abubuwan suna faruwa wai gwamnati ba ta sani ba wallahi wallahi ƙarya ne ba za mu yadda ba saboda haka abin da ya dame mu al'umma suka dame mu mutum ya je ba gida ba abinci ba sana'a ana kashe mutane wannan ya dame mu kuma ana magana security ina security yake 2003 2013 kai abinda aka ware budget na security 998 billion na security babu security 2014 trillion ɗaya da wani abu na security akwai security sai a tura sojojinmu a ba su bindigogi wayan da matattu ne kuma wasu sojojin su so suna kashe su sun fito sun faɗa amma abin nan gwamnati ta kasa yi sai mun canja wannan gwamnatin ka duba shekara sha shida an ba su tiriliyan tamanin da biyu tiriliyan tamanin da biyu kai ɗan jarida ne ka sani ka je ka bincika don girman Allah a ƙasan nan ina aikin tiriliyan goma ma da aka yi saboda haka wannan abu ya dame mu kuma mu shugabanmu da muka sa a gaba wallahi ba a zalimi ba ne wallahi ya yi shugaban ƙasa ya riƙe ptf ya yi minista na, na, na, na, petroleum ba ɓarawo ba ne kuma abin da ya dame mu al'umma ya dame mu su kuma su da wasu sauran munafukan 'yan arewa wayanda suke zuwa abuja ana ba su eh, eh, ana aje su a nikon ana zuwa kullum ana ba su kwangiloli na ƙarya suna zuwa suna goyon bayan gwamnatin pdp saboda haka in allah da wannan karin talakawa jiki dai magayi in allah da sai mun kawo ƙarshen gwamnatin pdp yusuf da a ganin ka wane ne zai ci zaɓen shugaban ƙasa me yasa alhamdulillahi ai maganan wanda zai ci zaben shugaban kasa wanda zai ci zaben shugaban kasa shine goodluck ebele jonathan because shi dan pdp ne kuma dan najeriya ne mataimakin shi architect muhammadu na sambo dan arewacin najeriya ne ministan tsaron najeriya ali gusau dan jihar zamfara ne da ministoci kusan goma sha uku duk 'yan arewacin Najeriya ne. Mai turare a ganin ka wane ne zai ci zaben shugaban ƙasa kuma me yasa? To na farko dai alamar karfi tana ga mai kiba. 2003 an yi zaɓe mu muka ci zaɓe aka murɗe muka tafi kotu wata talatin. 2007 haka aka sake muka ci zaɓe aka murɗe muka tafi kotu wata 20. 2011 mu muka ci zaɓe ko ko ifiriti ne mutum ya zama muka ci zaɓe a Najeriya saboda ba mu da 'yan sanda ba mu da sojoji ba mu da komai aka murɗe aka ƙwace. to yanzu wallahi tallahi lokaci ya yi da janar muhammadu buhari zai mulki ni ina tunanin mu za mu ci zaben nan to da malamai to sai makon gobe za mu zo mu ci gaba da wannan zagayen jihohi din da kuma jin tasirin zaben nan a wurin su 'yan siyasa din yanzu muna godiya ga wakilanmu na Sakwato, murtala faruku sanyina da kuma na kaduna nasiru yakubu birnin yaro da kuma bakinsa duka a madadin su ne ne ali mustapha sakwatan a washington to madalla a gurguje ga takaitattun labarai Masar ta kuma kai wani farmaki da jiragen yaƙi gabashin Libya jiya Litinin a wani matakin ramuwar gayya ba tare da wani ɓata lokaci ba saboda kisan gillar da take zargi a kaiwa Kiristoci ɗan ƙasar Masar mabiya ɗarikar Coptic da ɗan ƙungiyar ISIS a Libya suka aiwatar. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. A madadin sahabu da Malam Sidi da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.